banda guntattakin tsumman katifuna da na tufafi da kuma tarkacen babura da rufunan da suka kone kurmus babu wani abu da ya tsirar da gobarar wani gungun yan gudun hijira ne waɗanda aka maido da karfin tsiya a fusace suka haddasa gobarar da gangan a sansanin da aka ajiye su a kimanin kilomita goma sha biyar yammacin garin agadas ɗaya daga cikin masu gadin wajen ya shaida abin da ya gane wa sa. kare takwas zuwa tara ne su da ne da aka ɗauko daga gari wanda suke zaman dirshin yin su ne suka zo suka hura wuta zo wasu daga aji su ma kawai suka fara jihe kuma suka kawai suka sauta can dai su tsakanin su da isu magabatan su dai guda ne suka dan bige ne hannun ya kumbura ni kuma ne sun fara bugu na haka na tsiri ne duk dakunan sun kone ne rana ai kana gani wurin duka ga sharuta sosai ta tsaddasa saboda komai ya kone kana gani sai dushoshi kawai gidan wanka da baya su ka suka rage kware sai kai mu bayan mu bar musu wurin su ka iko su zo su suka tunkare suka tattara su shi ma Hassan Ahmad wanda ke cikin ɗakin sa lokacin tashin gobarar ya bayyana cewa ta da mon chamber kuma je ku da ina zaune a cikin ɗaki na sai na ji hayaniya a waje fitowa ta ke da wuya sai na ga rumfuna na kamawa da wuta a cikin wannan yanayi na cire kayayyaki na daga cikin rumfar da nake muke ciki gaskiya dukkanin rumfunan da ke bangaren mu sun kama da wuta a tsakiyar watan maris na shekarar da ta gabata ne aka gina sansanin tare da jibge yan gudun hijira mafi aksarin su yan kasar sudan bayan sun tsere margingimu a kasashen su na asali don neman mafaka a garin agadas yan gudun hijira da adadin su ya kai kusan dubu biyu na nema a kyautata musu yanayin rayuwar su ne tare da gaggauta yin rijistan su da zummar samun yancin zama mafaka a nijar kamar yadda mustafa ya bayyana muke bukata ba illa kawai a kula da mu a bamu muhimmanci tamkar 'yan adam burin mu ba wai mu ci ko mu sha ne sauran hakokin ma muna da bukatar a biya mana su halin da ake ciki ba mu ma san hukuma ce ke da nauyin kula da mu ko kuma wasu mutane ne na daban an daɗe ana yi mana alkawari ba tare da cikawa ba ina ganin shine dalilin da yasa wasu daga cikin mu aikata irin wannan abin yanzu mun zira ido don ganin abin da hukuma za ta yi kan wannan al'amari sai dai da take mai da martani game da ƙorafe-ƙorafen 'yan gudun hijirar madam alessandra morelli jami'ar hukumar ta unhcr ta ce son rai ne kawai ke cikin bukatunsu babu kamshin gaskiya a cikin dukkanin abubuwan da suke faɗi ba wanda ke nema tilasta musu barin ƙasar kawai wani gungun mutane ne da adadin su bai wuce ɗari biyu zuwa ɗari uku ba waɗanda ke son shiga turai kowane hali ke mana matsin nan ba wurin da suke rayuwa duk da cewa yana gefen gari tuni dai wannan takaddamar ta haifar da cece kuce a cikin al'umma Muhammad Abubakar na kungiyar farfullar ta sai wadata. Kowa ya gansu duk da suka fito da kansu bisa kai tun daga shan da suke har suka ji siyar. Kenan bai kamata ba a ga masu. Kahin a kai ga cimma sulhu a wannan takaddamar da take karewa majiyoyi kwakwara sun tabbatar da kame 'yan gudun shira fiye da ɗari guda waɗanda ake zargi da haddasa wutar rikicin umar sani agadas yarfi hausa